وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata yau laraba mun shiga daren alhamis daren ashirin da ɗaya ga watan shawwal idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa shi ma Allah da ya tafi da kaddara wasa ya kara da fuskar juma'a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu ala ramma da ke nan mu'assatul islah wannan dutse nura kiro madan zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da muhadarori wanda muka yi musu take da makon sunna wannan shine majalisinmu na uku cikin jerin gwanan muhadarorin da za mu gabatar a wannan shekara insha Allah kamar yadda sanarwa ta gabata a yau wanda zai bakunce mu a wannan majalisi mai albarka shine dan uwa Dr. Magaji Falalu Zarewa wanda zai tattauna tare da mu ƙarƙashin maudu'i mai taken ƙoƙarin magabata da malaman wannan zamani wajen yi ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidima da kuma ba ta kariya wannan shine abinda aka sanar a gidajen watsa labarai to amma wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah madaukin sarki ya sa jarabawa tafiya ta bijiro ma dan uwa malam magaji yayi kokari iya iya wasa dan ya iso a gare mu amma Allah bai kaddara ba muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa wannan jinkiri ya zama alkhairi a gare mu kuma a gare shi baki daya alhamdulillah ya jiya mun samu bakuncin babban malamin addinin musulunci fadilatu sheikh abubakar abdulsalami baban gwale wanda a jiya shi ya gabatar mana da muhabara mai taken ahalus sunna da yadda asalin sunan ahalus sunna ya samu asali kuma alhamdulillahi malam yana gari bai tafi ba kamar yadda mu muka fara da haka kai tsaye malam zai hawo wannan kujeran wa kanu a harka biya wa ahlaha damun malam ya cancanta kuma gidan sani ba tare da ƙara jan dogon lokaci ba zan gabatar da malam amma kamar da gabatar da malam waɗannan karatu suka ana iya samu a gidajen talabijin da dama da gaske akwai sunna tv wanda ke sun fara sawa sai dai matsalar wuta da ake samu da ɗaukewar wuta hukumar gidan talabijin na sunna tv ta ce a sanar da ku cewa za ku iya kallon ita sunna tv a waya ta manhajar avo tv za ka iya samun shi a play store ko kuma apple store idan ka sauke shi a waya to kai sai zaka iya kama sunna tv zaka iya kama karatun a karfe goma na dare ko kuma karfe biyar na asubahi ko kuma karfe ɗaya na rana muna rufa allah maɗaukin sarki ya daura mu akan abin da yake so ya da shi ya gafarta mana zunuban mu, ya mana jagoranci a nan duniya da lahira kai sai zan mika abin magana ga fadilatu sheikh abubakar abdulsalami baban gware don ya daura daga inda ya tsaya فليتفضل مشكورا معجورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به العقول وأنار به السجود وفتح به أعين عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أقبل ما جزى به نبيا عن قومه ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن آل بيته الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka bayan mun mika godiya da kalmomi na yabo da kirari zuwa ga Allah madaukakin sarki a bisa nihimominsa da yawa wanda ba za su ke jiddigu ba ya zama wajibi a wannan karo na haɗuwar mu ta biyu in miƙa godiya ta musamman a karo na biyu da kalmomi na dindina zuwa ga wannan cibiya da aka fi sani da mu'assasa da ta shirya wannan taro ba don kowa ba sai damun wayar da kan al'umma wanda ta riki suna wanda shi sunan wani tafarki ne na bambanta tsakanin wannan zaman da wannan zaman kamar yadda ake saka kwanan wata ba shi da wani tasiri da ya wuce haka ba wata aƙida ce aka sa ƙarƙashin sunan makon kaza ba da za ta idan aka yi shi ana da lada irin abu kaza abin da ake duba shi ne abin da ake gudanarwa ƙarƙashin wannan mako na ayyuka na alkhairi in ka ga dama za ka ce kwanakin da aka gabatar da lantoci a kan sunna duka ba laifi ba ne in ka ga dama kawai ka ce lantocin da aka gabatar a kan sunna in ka ga dama kuma ka ce makon sunna wannan ko babu tasmiya a abin da ba a kulla wata aqida a karkashin ba yana cikin al masalik al-mursala baya shiga cikin babu bid'a ga wanda ya harkace masail nabi to ina yaba musu a bisa wannan jan aiki da suka yi wanda muke fatan sun tafi ah, fuskar ubangiji da neman yardarsa da fatan Allah madaukakin sarki ya karba musu aikin su ya komin kyakkyawan sakamako sannan dole a cikin su kefe dan uwa Sheikh Malam Shu'aibu Saleh hafizahullah wa ra'ahu a bisa kai kawo da yake yi wajen ganin ya kawo alkhairi zuwa ga wannan al'umma a duk inda take sama al'ummar da suke magana da Hausa kusanto da shiriyar alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gwargwadon iko wanda yake yi da kudinsa da lokacinsa da alfarmarsa da ilimin da Allah ya bashi wanda wannan na ɗaya da cikin abubuwan da ya kamata a jinjina masa a matsayinsa na wanda shi ne munaffir shi ne mudabbir na wannan zama to muna fatan Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsa Allah ya gafarta wa mahaifinsa ya ɗaukaka darajarsa a cikin wa'inda Allah ya shirya kuma Allah ya ci gaba da tsari bayansa shi kuma malam sha'ibu Allah ya lamunce masa al'amuransa na rayuwa Allah kuma ya zama gatansa da shi da dukkan wa'inda suka taimaka masa cikin wa'inda ake ganin su yau da kullum da kuma wa'inda watakila ma sai dai tasirin taimakon nasu ya bayyana sannan ita kanta wannan unguwa mai albarka ya zama wajibi a yi masa jinjina domin duk inda kaga ana yada ayyukan alkhairi da mutanen unguwar su so bada ba za a yada abin da zai baka mamaki wani lokacin sai kaga wasu ba zuwa karatun suke ba amma su hana a zo a yi karatu wani ba shi da lokacin yin karatun ko kuma yana da wani wajen da yake tafiya ya karatu amma ba zai hana ƴaƴansa da ƴan uwansa ko da su zo su yi karatu wani ma watakila ta tafarkin farki da tsari na tafiyar da addini ana da bambanci ko safari da shi amma kuma duk da haka baya inkarin cewa alkhairi ake yatawa wanda ana yin abin da kai ka san cewa zai faranta wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya irin wannan mutane wajibi ne su ma a jinjina a kuma karfafa musu biyu akan Allah subhanahu wataala ya ba su ikon jajircewa da jurewa wajen taimakawa addini ta kowace duk da cewa yau malam bai gaya mun kamar yadda ya gaya mun jiya ba cewa an bani minti nawa aka bani ne sittin ne ko jiya minti hamsin aka bani yau ko minti nawa yau ba minti hamsin to yanzu zan fara ko ko tun da idan yanzu zan fara yanzu bakwai da minti goma sha uku to bakwai takwas da minti uku shi ne na tun minti hamsin insha Allah da haka ko da na ƙara zan san minti nawa na ƙara in ko Allah ya taimake ni na tsaya a daidai lokacin shi ne alhamdulillah za mu shiga cikin lacca kai tsaye taken da aka yi wa lacca ne gudunmawar magabata da waɗanda suka biyo bayan su wajen tsare sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to idan ba amanta ba a jiya mun tabbatar da cewa ahalin sunna su ne waɗanda suka kowa makale wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda istilahi na malamai na aqida an fitar da dukkan wanda yake da wani tsari wanda sai ya bi ta wajen wa'ansu ko da yana nufin wa'annan din za su raka shi zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lafazin ahlus sunna makaranta ce ta tunani wacce take samar wa da mabiyarta wata sifa ta bai ɗaya wannan sifar ta bai ɗaya ita ce ta dace da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiye da su a kai da haka shi yasa ake kiransu da suna al-jama'a saboda sahabbai su suka fara nuna taron sahabbai ya fara nuna cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar wannan al'umma an samu wasu tsiraru cikin waɗanda suka rayu da sahabbai waɗanda suka bandare suka bar tafarki to waɗannan tsirari ne amma jama'ar su ne waɗanda suke karɓar tafarki da sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi kaura Eh, tabi'ai suka zo to a cikin tabi'ai sai aka ƙara samun bullar waɗansu matsaloli a lokacin sahabbai an samu ma'abad al wanda shi ya fara tallata ra'ayin cewa akwai abubuwan da Allah baya san su sai sun faru cewa al'amura haka nan suke faruwa da aka zo ya haifu ni ya amar da ah, abu abdurrahman al-himyari suka gaba da abdullahi dan umar kamar da imam muslim ya rawaito da sabon sunan suka ce ka gani innahu zahara ibalana nasun yaz'umuna anna qadara wa anna al-amra urfun ya abdullahi dan umar yake cewa to in ka gaba da su ka ce su ba ni ba su ma ba su ba ni kuma na rantse da wanda abdullahi dan umar yake rantsuwa da shi inda yanzu zai mallaki dukiya wanda ta kai zinaran da ya kai nauyi da kurdi ya bayar da ita Allah ba zai karɓa ba sai ya yarda da kaddara ma'ana ta yarda da cewa kan abu ya faru tun Allah ya san abu zai faru sai ce na ji Umar dan Khattab yana cewa bai na hanu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaina rajulun shadidu bayan ziyadi ya koro wannan dogon hadisi wanda a cikin wa'an bin qadari khairihi wa sharri to kaga da aka samu yan kadariya to ana nan ana nan garin yi wa yan kadariya rabi sai aka samu yan jabariya wanda su kuma suke cewa to ai ba ma wai maganar Allah bai sani ba bayan ma Allah ya sani dai shi yake yin aikin da kansa amma ka ce ba za ka yi kafirci ba dole sai Allah ya yi maka da zabobin ka dan haka ma kawai ka hakura kuma sai suka tsaya to amma dai ba a ce an samu yan jabariya a lokacin sahabbai ba amma dai an samu yan kadariya to karkashin shi'a ya fara fitowa a lokacin sahabbai wasu daga cikin alamomin su abinda a yaren jini ake cewa mazahir su ne features da turanci f-e-a-t-u-e-r-r-e e e e, features mazahir alamomi da aka fara ganewa bayan kura ta lafa ta yakin sulfin da aka yi to sai na aliyu allah ya kare da a gare shi an kawo masa tsarin waɗansu mutane wayanda ke wuce gona da iri a wajen bashi matsayi suna ɗaukar matsayin Allah suna bashi malamai sun kawo bayanai da yawa da ke nuna sai na Ali mai bayan su to nan ma sai aka samu kantararru a wannan baban kuma ana nan sai a lokacin tabi'ai sai aka samu kuma waɗanda suke da zafin kai wajen aiwatar da hankali da tunani har ya fi ƙarfin nassi suka zo ma suka ce ai hankali ne a gaba nassi yana biyarci don haka da nassi ya ce ehem sai hankali ya juyo ya ga anya wannan ehem din ta yi ko ba ta yi ba in ya gada ma ya karɓa in ya gada ma ya kika ba kuma sai suka fara da sunayen sifofin Allah maɗaukacin sarki suka bi suka tattara suka ware abin da hankalin su ba zai iya karɓa ba to har ma a lokacin wasu ibn Afa yana makarantar Hassan ibn Abdul Hassan al da ya zo da wannan kazamar aƙidar ta ya za a ce Allah yana da fuska ta ya za a ce Allah yana saukowa daga sama zuwa saman duniya ta ya za a ce Allah ya daidaita ta ya za a ce Allah yana da digadigi ta ya za a ce Allah yana da majajjama ƙauri wa yau mai yi shafu an sakin ta ya za a ce Allah yana mamaki bal ajibtu a cikin qira'a mutawatira bal ajibtu wa yaskharun wa qur'a bal ajibta wa yaskharun qira'a jumhur ta ya za a ce Allah yana dariya da a ajibar abin nan wanda wanda ubangiji ya masa dariya fala hisaba alai ta ya za a ce Allah yana da hannu ta ya za a ce Allah yana da ido so sai ya ja gefe ya ma cewa makarantar Hassan sai Hassan al-Basri ya ce tazalta anna ya wafi ka janye jikinka daga wajen mu ka gebe shikenan sai zanto dole larura ta yau da gobe ta sa wa'anda suke da irin wannan ra'ayin a kira su da suna wanda suka janye su suka ware ake ce su mu'tazila kafin su an ga khawari karbashin su ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sun yi ƙarfi a lokacin Sayyidina Usman Sayyidina Aliyu ya yaƙe su har ya kashe wanda manzala sallama ya yi bayanin ta a cikin su zustudayya eh, eh, to kun ga kenan an fara samun yan kungiyoyi kana da shi'a kana da khawari kana da kadariya kana da mutazila to dole ne sai waɗanda ba su wannan guguwar ba a ce musu su kuma sun tsaya a kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai yasa aka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka akwai hadisan da suka kwanta masu irin wannan yanayin a ciki akwai al-firqatun najiya to sai zan to aka ce musu ahadu al-firqa an-najiya to kuma an dauko ta ne daga asalin mazmunin hadisin da muka kawo irin ta a ruwayar Ibn Majah Allah ya ji da rahama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Yahudawa sun kasu kaso 71 Kiristoci sun kasu kaso 72 wannan al'umma za su kasu kaso 73 dukkan su ce za su ce guda ɗaya su ne jama'a to wannan guda ɗaya ita ce wanda za ta tsira sai ake ce mata al-firqatu an-nadiya sannan kuma sai ake kiransa abba'ifatul mansura wato taron jama'a ba'ifa wato taron jama'a waɗanda suke da yawa almansura waɗanda Allah zai taimake su ba za a kawo wani yanayi da zai raba su da wannan fahimtar tasu da aƙidar shi kuma ne yana cikin sayyid bukhari sayyid muslim hadisin muawiya muna abi biyan. Allah ya kare da a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa walan tazala sabbin min hadhihi al-ummati ala al-haqqi zahirina la yadurru man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa ala zalik hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban to sannan kuma bayan nan ana kiran su ahlul hadisi wal asar ma'abota bin hadisi da kuma abin da aka rawaito da hujja mai ƙarfi dalili ku shine saboda da tafiya ta tafiya falsafa ta shigo cikin al'umma aka fara sakin abin da aka rawaito aka koma abin da hankali ya yi tunani aka fara fitinar mutane sai zan su waɗannan 'yan alfirqan najiya din abba'isatul mansura su kaɗai ne ya rage duk abin da ka faɗa sai ka kawo musu hujja da dalili a Qur'ani ko a sunna to abin da yasa aka ce musu ahlul asar saboda hatta yan bid'a suna da da'awar ƙur'anin, amma da yawa daga cikin su wani in ka kame hadisi sai ya ce maka ai wannan hadisin ai manzon Allah da ya rayu da sahabbai ɗari dubu kaza ya za a ce mutum ɗaya ne ko biyu suka ji wannan hadisi sai suka raba hadisi tsakanin wanda za a karɓa da wanda za a karɓa ba wai saboda ka'idoji na ilimin da aka shimfiɗa ba a'a saboda wani dalili na falsafa da hankali akan cewa wannan sunna ce mutawatir wannan naqal ne mutawatir wannan naqal ne ahad da haka ba lallai su karɓa ahad shi yasa duk wanda za ka kawo masa hadisi ya inganta sai maka wannan hadisin Kabarun ne kairu mutawatir ba yadda za a yi muku mu gina aqidan mu akan abin da ba mutawatir ba to shaytani kamar yadda Imam Az-Zahabi Allah ya dinsa da rahama a cikin siyaru alamin nubala inda yake tarjamar yake tarjumar Abu Kilaba Abdullah ibn Zaid al-Jin Allah ya dinsa da rahama sai ya kawo hadisi Abu Kilaba wanda ya rawaito daga Kitab ibn Ma'adi hadisi ne rawal hakim mustahahu wa ghayruhu aidan uh, wafaqahu az-zahabi cewa manzala sun ake cewa saura kuma in zo in samu wani a cikin ku ya ki shingida akan karagarsa wani abu ya zo masa na hadisi sai sai kyala wannan ka kawo mana qur'ani sai manzala sun ake cewa a hirdin ɗinku. saura in samu wani yayi haka la alfa yanna rajulan shab'ana muttaji'an ala arikatihi ياتيه امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول دعنا من دعنا من هذا وهذا القران sai manzala sama cewa abinda manzon Allah ya haramta irin abinda Allah ya haramta ne kuma ku sani na haramta daga yanzu na haramta duk wata dabba wadda take da daga shine fika ake cewa ko hakoran da take farauta da shi abuwan eh, wacce take da nan take da zaga kamar dabbobin da take da haƙoran da suke iya kama abu su yaga su cinye shi irin su zaki su sayaki su kura su kyarkeci su rema su waɗannan zai dabbobin manya sannan sai kuma na hana duk wani tsuntsu da za a harbo shi wanda yake da harshen da yake iya kashe abu da shi irin su mikiya su shaho su gaggaba da sauran manya-manyan zala ce na hana su to sai abu kilaba ta yake cewa idan ka gamu da mutum sai ka ce masa kai masa bayani ka kawo masa hujja da dalili na hadisi sai ya ce a wannan hadisin wannan hadisi ne na ɗaiɗaikun mutane kawo mana magana kawo mana ƙur'ani mu ba mu magana hadisi ba mu yarda da shi ba ce to ka wannan daidai yake da Abu Jahil jahil kamar yadda Bahaushe yake cewa fa'alam annahu Abu Jahil sannan ya kara cewa shi Imam Zahabi din bayan ya wannan yi wani taliki mai ban al'ajabi da wanda ya ce kulki ni kuma nake cewa duk mutumin da ka tare ka kawo masa hujja ta hadisi sai ce maka aje wannan hadisin hatil zawqa wal wajh kawo mana waƙoƙi da waɗansu abubuwa mana da za su sa zuciyarmu ta motsa mu samu jazaba da madadi ya ce to fa'alam annahu iblis zahara fi surati rajul to ka gane cewa wannan shaytan ne ya zo maka a sifar mutum fa in jabunta minhu faharu in ka ji tsoron sa to ka gudu wa illa fatrahu ala al-ardi wabruk ala sadrihi wa qra alayhi ayatul kursi wa khliquhu yace in ba ka ba ka da almuri ka ɗare kan kirjinsa ka shaƙe shi ka karanta masa ayatul kursi domin shaitan in ji imamu zahari Allah ya kansa da rahama to a nan, shi yasa sai aka ga wayanda suke kula fitin nemo labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sune ahlul hadith sune sunna sai ake ce musu ahlul hadith wal athar daga baya an samu mutane Wa'inda suke makalkale wa wani tafarki na dana wanda ba tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba sai aka ƙara gaskata magana annabi sallallahu alaihi wasallam da sai hadisin Huzaifa cewa nasun yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnah shi sa ibn al-qayyim Allah ya kansa da rama da yake sifarta ahlus sunna yace musulki wani jagora shugaba ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. alaƙarsu da dukkan wani ɗan adam to shi ne wannan mutumin yana wa annabi yayya sallallahu alaihi wasallam sai su so shi saboda kansa da annabi duk irin kaunar da suke masa ko koda sai na abubakar ne da zarar an samu bambanci tsakanin ra'ayinsa da manzon Allah sallallahu alaihi bisa ga girmama sai su aje musu da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to sannan kuma a kowane lokaci shauƙinsu yana komawa zuwa ga abin da ya faru a baya don haka shi yasa ake kiransu a tubamu salaf mabiya mutanen da suka shuɗe wanda daga baya mabiya wannan wannan makaranta da tafarkin fahimta na magabata an yi wani lokaci lokacin khalifa ma'amun da aka fitini mutane da aƙida ta mu'tazila ta khalqul qur'an kusan sai ya zanto duk wani jajirtaccen mutum wanda za ka same shi a kan kyakkyawan tafarki na hadisi da riko da sunna za ka ga jagoransa a wannan shi shine Imam Ahmad ibn Hanbal domin shine Allah ya hore wa wannan al'umma a wannan lokacin irin yadda Allah ya hore masa sayyidina Abubakar a lokacin ridda to saboda haka sai wa'ansu daga baya da suka saba wannan manhajin sai suke ganin wannan manhajin na Imam Ahmad ne sai zama mabiya wannan manhajin da yawa mutane suna kiran su Hanabila amma abin da yasa suke sai masa musu Hanabila duba da cewa an aka ce a daga tutar din Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin za a ce shi ne Imam Ahmad ibn Hanbal domin shi ya fito yayi kokawa da mummunar ra'ayin da ya so ya girbe aƙidar musulunci a lokacin ya dasa aƙidar kafirci da ihtidal shi yasa har yanzu wasu suke da'awar cewa shi fahimta ta salafiyya ai fahimta ce ta hanajila don haka zalunci ne a ɗauko ra'ayin wasu tsiraru a cikin magabata a fassara shi da cewa shi ne ra'ayin gabaki ɗaya sahabbai da tabi'ai wanda kuma wannan kuskure na'am a magabata ba su samu matsala a aƙida ba wanda duk ya samu matsala a aƙida ana kiransa da sunansa na yanka a jingina shi zuwa ga gidansa a matsalolin da aka samu sabanin fahimta ko mu faɗa kamar yadda malamin Allah ya ji kansa da rama fadila shaykh al-marhum Dr. Ahmad Ibrahim Bamba yake faɗa abinda aka malamai suka tsari juna biyu a masail ne ijtihadiyya matsaloli ne na ijtihadi wa'anda suna da dalili dalili ka shine wani lokacin akwai malamin da zai gina ra'ayi duba da hasken wani hadisi wanda a iya ijtihadin sa hadisin ya inganta sai wani malamin a gefe guda kuma sai ya kalli hadisin a bisa ishtihadinsa sai ya ga wani abu da zai hana wannan hadisin ya sha a sakamakon haka sai ya ba wa wannan matsalar wani hukunci da ya sha bamban da hukuncin wancan wannan ya yawaita tun a karni na farko balma wannan samun ne a lokacin sahabbai wani lokacin kuma ana samun ishkali a wani nafsi wanda yake mushkil ne ishkaliyar da ake samu ɗan rikicin da ake samu a nasi wani lokacin yakan iya zama rikici ne wanda yake da alaƙa da lura su laraba wannan ahalu saliqa ne da ita aka haife su ba koyarta su kai ba ba sa yin kuskure idan ma kai kuskure to ba ka zama balaraban ba kenan to amma duka a rashin kuskuren su akwai matsalar da za ta iya ɗaukar sama da hukunci ɗaya bari ba da misali me hukuncin mutum ya saki mace tana da ciki ta haihu tana haihuwa dai aiki jima'an ta gama idda ko saboda nafsi na Qur'ani da Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hablahunna wannan kaga nafsi ne kuma ba ba la da fi muqabil an-nas duka in aqada al-ijma' ala cewa wannan nassin haka yake to amma inda sabanin ya fito shine shin idan ta haihu a yau ta gama jini a kati ɗaya za ta iya yin aure ko ba za ta iya yin aure ba matsalar shi ne al'amur fi shi sa'a matsala abu da take in ta samu miji za ta iya yin aure mana tunda ba wani mani na aure ko ba ka bane to amma idan mijin ya ce mata sabon mijin zai ce to ni ban yadda ki saho da ɗa ba ki aje ɗanki ki saho shin ya halatta uban uban dan ya sa rigima cewa sai dai ta haƙura da auren ta tafi ita kaɗai a ta sai dai ta haƙura da auren ta jira ta yaye masa ɗansa ko kuma ita ya halatta ta ce ka ɗauka ka je ka kai wata ta shayar da ita da shi to anan wasu sai suka ce ta ajiye ɗan a nemi wata ta shayar da shi sai ta je ta yi aurenta me dalilin kuskar sai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم mauludi da المولود له waye mauludu da din wanda ya sake ta shi aka haifawa to ya zama wajibi a gare shi hunna. duk wani abu da zai rike rayuwarta wa kiswatuhunna an ware tufafi saboda yawancin shayarwa tana kashe tufafi amma ba ka ba shi ma yana cikin hunna bil ma'ruf abu shari'a da al'ada ya Allah ya ce la tudar walidatu bi waladiha kar a cutar da wannan bi waladiha saboda ta haifa da a hana ta taje da aure a ce dole sai ta matsi an matsa mata ta shayar da ɗan a kyale ta taje ta yi aurenta ai Allah ya ce wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra to ko in ya zama ta'asartum al'amarin ya wuya ta ita ta ce shi ya ce wasu ta shayar da shi sai ta kafa hujja da wannan maza ba ta bi ta ce a'a ba haka bane gaskiya a tsawatar mata karta ta tafi ta abu shi ma ta tsawata masa ba zai aure ta ba domin in kika fita yi auren za ta fitar da wannan ɗan aka ce me dalilin ku suka ce faɗin Allah la tudarra walidatun bi waladiha la tudarra walidatu bi waladiha kada ita wannan uwar ta cutar da ɗanta ta ajiye shi ta tafi ta zai ta aure to kowa ya kafa hujja da wannan aya akwai wanda zaka ce ƙarya yake to ma wajibul istidlal to a wajen wajibul istidlal ake samun mazhab hanyar istinbat dan haka mutane da yawa sun shahara da hanyoyin istinbat su to amma a cikin ahlus sunna mabiya hadisi sai guda hudu suka fi shahara hanafiya da malikiya da shafi'iya da harajin ai mu ce wannan matsalar tunda ba akan ta muke ko ko kuma dai kuna so ku ji yaya akai aka kwana a ragaya to yadda abin yake ne wannan sai suka ce tudarra fi'li mudari'i wanda yake akhiruhu mudaf ra'un inna ai guda biyu ce ko aka haɗe ta guda ɗaya ta zama ramin guda ɗaya mai shadda amma ɗaya tana da wasari ne ɗaya tana da tsauri sai aka yi idiramin ɗaya an ce ɗaya wannan kowa ya san wannan asar to sai suka ce to mu buɗe ta ta koma asalinta to anan ne za a gane fi'ilin mabniyun ne ala ma lam yusamma fa'iluhu ko kuma mabniyun ne ala fa'il wa'anda suka ce la tudarra walidatun bi waladiha kar a cutar da uwa a hana ta aure sai suka ce to ai asali la tudararu walidatun sai zama fi'ili ne mabniyun ne lil majhul wa walidatun na'ibun ne alal alal fa'il na'ibun anil fa'il fassara shine sai zama kamar an gina sentence ne in a passive voice passive voice shine da wasu muke cewa ai kasau abin nan shine muke cewa a gina jumla ba tare da an faɗi wanda ya yi aikin ba sai wanda aikin ya fara masa kar a cutar da uwa waye zai cutar da ita ba a faɗi wanda zai cutar da ita sai zama irabun sun din nan na'ibun anil fa'il ne masu fassara shine kar a cutar da uwa to ya fassara cutar da uwa yake shine a hana ta aure saboda ɗanta shi yasa Allah ya kawo bi waladiha bi waladiha kuma jarun wa majrur ne muta'alliqun bi tudararu wa'ancan kuma sai suka ce a la tudarra walidatun ai asali la tudari ruwa ne don haka fi normal ne kada uwa ta cutar bi wala da ɗanta ko kuma lafazin tudari din ba zai dauke mafulun bi kai sai ba sai ta hanyar wata ta hausa rai da kai sai aka ce bi ha" ma'ana la wala da ha. kar uwar ta cutar da ɗanta to anan wa zaka ce ba daidai yake ba zaka ce daidai yake to a nan sai kowa ya tafi zai nemo wata karina wanda za ka karfa kuma zahabarsa to Allah ya yi mana haka ne saboda rahama a gare mu domin akwai inda in aka samu cinkusan yanayi ko kai ne mufti na mazabar garin ku sai ka sauka da son wannan mazhabar ka ɗauko dalili a wata mazabar domin ka kafa hujja amma duka a da'irar sunna ne saboda haka malikiya shafiya anabila Ah, akwai mazhabar auza'i akwai mazhabar ibn jarir al-tabari akwai mazhabar imam al-bukhari akwai mazhabar ah, sufyan ibn sa'id al-thawri kasunan malamai da yawa amma dukkan su mazhabu ahlus sunna ne saboda shi wannan sunan mazhabar ai sawa aka yi ne domin a gane hanyar ishtihadi da istinbadi a matsalolin da suke iya karɓar ishtihadi da istinbadi amma imam malik yana da wani ra'ayi na aqida ne na daban Imam Shafi yana da wani ra'ayi na aqida ne na daban Imam Ahmad yana da wani ra'ayi na aqida ne na daban Imam Abu Hanifa bil jumla shi ma bil jumla shi ma dai ahlus sunna ne shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma nusiba ilayhi da ya kawo aqidarsa a takaice sai sai haza a kitabu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa da summa Ahmad yanqulu فإن اتبعت طريقهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول wannan ita ce akida wayannan malaman gabaki daya kuma ita ce akida Abu Zur'a da Abu Hatim Ar-Razi ita ce akidar da al-Imam Ahmad ya wallafa littafin sa As-Sunna domin bayyanar da ita ita ce akidar da al-Imam Al-Lalaka'i ya wallafa Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunna yayi bayanin ta ita ce akidar da Abu Hasan abul hassan Al al'ashari Allah ya ɗanta da rama ya wallafa Al-Ibana, al-kubra domin bayaninta. Ita ce aƙidda al'imam al-Hassan ibn Ali al-Barbahari ya wallafa aƙidin littafinsa a sunna domin bayaninta. Ita ce littafin da imam ibn Azi zamanai ya wallafa littafin littafinsa don bayaninta. Ita ce aƙidar da Al-Imam Abubakar al Ajurri ya wallafa littafinsa a shari'a domin bayaninta. ita ce aƙidar da Imam al-Bukhari ya ƙoƙari ya fito maka da ita a cikin kitabun tawhid na al Bukhari littafi na ƙarshe, littafi na 77 ita ce aqidar da Imam al-Bukhari yi bayanin ta iri-iri a cikin kitabu al-Ihtisab bil Kitabi wa Sunna na cikin al Bukhari ita ce aqidar da al-Imam ad-Darimi ya tabbatar da ita lokacin da yake yin raddi Usman ibn Sa'id raddi ga aqidar da ta saba mata ita ce aqidar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dinga rubuta littattafansa yana yin bayani yana daukar bangarorinta bangaren al-asma wa sifat bangaren kaza wata ran ya dauki ka'ida ɗaya ta sharhinta wata ran ya dauki wani babi ɗaya ta sharhinta ita ce aqidar da duk malamai suke ta kai horo kai su kai su kai mari wajen bayanin wannan ita ce aqida ta ahlus sunnati wal jama'a shi yasa Imam Ahmad yake cewa dinin Nabi Muhammadin akhbaru نعم الفتية نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إسي أنا أديني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبار حديث حديثين سبب إن كتير قرآن أم تزل ما بيسي مكا قرآن إن كتير قرآن وانا ما بيسي مكا قرآن إن كتير قرآن وانا ما inda muke bambance su amfani da sunna da hadisi wajen nuna cewa abin da Qur'ani ya ce ga abin da yake sa ake ce musu ahlul hadisi wal asar Allah ya samu mu kuma ake ce musu al suna da waɗansu sifofi da suka yi fice da su cikin manya-manyan sifofin na ɗaya akwai al wasatiyya shine tsaka tsakiya duk inda aka buga in waɗansu suka gaza kaiwa waɗansu kuma suka wuce gona da iri za da ahalin suna a tsakatsakiya suke kamar yadda ibn rajab al-habbali ya faɗa lam yadhhabu ma'a ahli al ba bid'ah wala ma'a ahli al bi tarafihi za a gansu a babi na aljaza ba sa tare da mutazila waɗanda suke cewa duk wanda ya aikata kabira kafiri ba sa tare da murji'a wanda suka ce duk saban da za ka yi ba zai hana ka shiga aljanna su a tsakiya ne ومن يمد ولم يتب عن ذنبه فأمره مفوض لربه كما يدى صفانيه الله يتنصر رحمة يفعل جد شيء نقل kuma duk da cewa kuma a sha'ira suna iddiyayin wannan kamar yadda al-maqdari shi ma ya ka da da junna sannan sun sha bamban da asha'ira ashariya da maturidiya asali ashariya da maturidiya suna cikin al-mafhumul am na sunna saboda su ma a babin sahabbai za a ga irin aqidar su da aqidar ahlus sunna dan bambancin ba yawa amma an samu a wajen wasu daga cikin su musamman wa'anda suke ahlul bait min sahaba ana iya samun guluwi a wajen wasu daga cikin al-mutasawwifa ko ko mu al-asha'ira umuman amma a babin asma wa sifat da wasu daga cikin abuwabu na na na za ka tarar da akwai inda a sha'ira suke yin kama da mu'tazila wajen aiwatar da hankali su kuma har yanzu a ahlul hadith wal athar al firqatu nadiya ahlu atba'u manhaj salaf salaf salih suna nan har yanzu akan sai abin da ya tabbata domin ka'idar su a zuwa wasu ka ne, duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko annabin sa sawa ya sifanta shi da shi to mu karɓe shi kamar yadda ya zo mu tsayar da hankalinmu da tunaninmu a iya abin da ma'anar take bayarwa ba tare da muna ƙoƙarin fassara abin ta yadda za mu hararo shi a cikin zuciyarmu ba kuma abu ne da yake zai ba tare da kuma mun rataye ma'anar a tambaye mu sai ba mu san me ake nufi a matsalolin da suke a sha'ira su suna ganin cewa su ba za a iya kiransu da sifa ba kuma ba aiki ba ne ba don haka dole sai dai a yi tawi da su su suna ba sa yadda da tawi in an ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa kuma ka ya zo ba sa ce al'amarin al'amarinsa ne ya zo ce shi ya san da mu yake magana da yana so mu fahimci lamarin sa yake nufi da ya gaya mana shikenan sai mu ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa kuma a ranar alfiyama idan ubangijin ka yazo da mala'iku sahu sahu Waje a yau yawma idhin bi Yau yawma idhin ya al-insanu wa al-insanu anna lahu dhikra a fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka yi hakuri da abinda Allah ubangijin ka ya tsara domin kana kan gidanmu ai muna ganin ka su kuma ya ce a ai ba zai yi ba sai muna ganin ka yana da ido kenan a sai dai sai a ayyuni na ai ai kana karkashin kulawar mu saboda ai in dai ana ganin to ai wa ya gaya maka cewa ubangijin ba zai ganshi ba fa innaka bi ayyuna aina raka fa idza kunna naraka fa sanar'aka wa sanahfazu sannan bal yadahu mabsutatani muna tabbatar da Allah yanzu a matsayin ce irin nasa da Allah Abin da muke shi ne kaifiyar Allah ne kadai ya san yadda ne amma al mushtarak ma'ana wacce take tsakanin ta haƙiƙar da wacce muke fahimta mun san Allah wannan din yanzu mun fahimta shi yasa ya gaya mana to bi su ta farko kenan su ahlus sunna wasaqun ne tsakanin al-ghaluna wal jahuna wannan ka'idoji ne za a kawo maka su da yawa sannan daga cikin alamomin su ko kuma waɗansu abubuwa da Allah ya taimake su shine ba su da wani shugaba ko gwani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yawma nad'u kullu unatin bi imani to su Imamu kun kuwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma suna tafiya zuwa ga Annabi zuwa ne kai tsaye ta hanyar abin da manzo Allah ya bayar wanda ya inganta ba sa bin bukari ba sa bin muslim ba sa bin maliku ba sa bin auza'i ba sa bin fadlar an shekh islam ibn taymiya na baya baya fadlar an muhammad ibn abdul wahhab na jiya jiya fadlar an ibn baz na yau yau wa'annan bayan Allah duka ana haduwa da su ne a tafi ta hanyar hasken hadisai kuma sun yarda da usul din da Imam Malik suka kirka na cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al tare da mutunta dukkan wanda yake mutunta shari'a sannan daga cikin khasa'is na ahlus sunna mutane ne waɗanda suna da insafi da adalci suna aje kowa akan biginan shi yasa ma suka saba wa hawari khawarij da zarar ka saba musu to kai kafiri su kuma ahlus sunnati ba sa kafirta mutum sai wanda shari'a ta kafirta kuma suna rarrabe tsakanin kafiri da aikin kafiri ba sa gaggawa da azabin wato sauke hukunci akan duk wanda ya tafi da aikin da in an yi shi hukunci kaza ne saboda suna da ƙa'idodi suna duba jahilci da rashin sani suna duba isar sabo suna duba shin wannan ya yi ne da gangan ko kuma akwai tawuni sai sun duba shurud da mawani kuma idan mutum yana da wani aikin alkhairi to sai su tabbatar masa da aikin alkhairi saboda za su fata sharri saboda sun yi koyi da shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu ya bawa Abu ya ga ya ce sadaqaka wa kuwa kadhub al wa shi yasa hatta a cikin littafin na hadisi in suka zo za a iya faɗar mutum a faɗi a faɗi halinsa na kirki kuma a faɗi mummunan halinsa sai a ce wannan a sahibu sunnatin lakin lahu yakrin bil hadis kamar aban ibn abi ayyash lokacin da shu'uba ya dinga ya dinga kazzaba shi yana cewa kazzab sai da waɗansu suka zo suka samu ciwon ka ce dan Allah mutumin nan mutumin kirki ne ga sunna ga addini ya kamata ka daina taɓa shi kan su da ya zube shi ya ce ba. ya istihara ya gama istihara sai ce kai ba zan iya ba an rajul ba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma kuskuren hajja ne ke sa shi ya karya amma ayyuba sikhtiyani Allah ya tsara rama yake cewa yake ce masa bawusul ubban malik ibn dinar yake ce masa lazilna narahu ala khair kaga sunna kenan Imam Ahmad ya dinga yaban Affan ibn Muslim safa saboda mokifin da ya dauka a wajen khalqul Qur'an amma ko malamai sun zungure shi sun taba shi ta fuskar hadisi to haka zalika Sheikhul Islam Ibn taymiya Allah ya san rama akwai mutane da yawa cikin su bai da Sheikhul Islam ya yabe su Zuwa Utbatul Ghulam Sheikhul Islam ya yabe shi amma tare da cewa ba wai ya nuna wai ba shi da mukhalafan ba ka iya samun mukhalafan a abin da ya shafi tsora mutane akan shirya da kwaikwayo ba a ragarta wa duk wani wanda ya karkace ya bar tafarki haka sunna suke amma idan aka zo babi na insafi na ba ku misalin aban ibn taghlib al-kufi eh, muslim ya rawaito masa hadisi daya makarunan da ghairihi abu dawud da tirmidhi da ibn majah da nasa'i sun yi riwaya a wajensa amma ɗan shi'a ne cikakken ɗan shi'a sai dai yana da gaskiya a zancensa da wannan yana daga cikin khasa'is na ahlus sunnati wal jama'a sannan daga cikin khasa'isin su shine ba sa yin tawili sai idan aiwatar da zahirin nafsi ya gagara ta hanyar aiwatar da zahirin nafsin zai ci karo da abin da yake ma'alumin ne na addini bi zarura ko kuma abin da hankali ingantacce ya tabbatar da shi kamar misali an ce wasalin qaryatan tikun na fiha to ai an san ba a zuwa a tambayi Tun da a hankalci an san ba a tambayi ba a tambayar gari to an san ahalin qarya ahalin qarya ake an gane ko ko kuma abin da yake dalili na hankali da nassi ya tabbatar da cewa juzubun ne ya lullu ala sa'iri ko kuma a ce sifa ce ta dullu ala al-mawsuf kamar a ce misali kullu man alaiha fan duk wanda yake kanta ita wannan duniyar zai kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika za ce maka fuskar ubangijin ka sai ta saura ita za ta zama tawon su to fuskar ubangiji ai tana nufin ubangiji ko to ka ce wa yabqa wajhu rabbika zatin ubangiji ya tabbai zai zama yayi saura ubangiji zai zama yayi saura fuskar ubangiji zai zama yayi saura wannan kaga duka musawwi ne sai an kula da mulabasar an kula da gaba an kula da baya to haka suna da zawabin da ƙa'idoji na tawi sannan kuma a ahli suna daga cikin khasa'is din su shine wato sun yarda da alqur'ani duk abin da Allah da manzon sa ya faɗa a cikin duk abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani sun yarda da shi ba tare da shakka ko ganin cewa akwai wani abu da zai kai mutum zuwa ga fata ba tsafanin yadda wa'ansu ma'abuta fata suke da wannan ra'ayi sannan ko duk abin da ya inganta na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya inganta to sun yarda da shi a wajen aiwatar da shi kuma suna saka abokan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu a lokacin da babu rikitar rikice na akida su zama su ne madubi na aikata irin wa'annan ayyuka to ɗan uwa a kaɗan daga cikin abubuwan da na faɗa kenan na fasa'is da kuma masajir talaf ita wannan sunna a ɗan lokacin da ya rage ni a ɗan. annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya zo da ita kuma ya kira zuwa binta kuma sahabbai suka amsa to amsa wadda sahabbai suka yi su suka fara kiyaye mana wannan tsari na ban tafarkin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma hanyoyin da sahabbai suka ba Allah ya kare da a gare su wajen kiyaye wannan tafarki na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato sun bi hanyoyi masu yawa amma daga cikin hanyoyin a gurguje na ɗaya su din suka fara gwada biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sunna sun zaɓi wani sun aje wani misali kamar yanzu wani zai ce to mun ji dai tangala tangala wando ai ai kake tufafi daidai ne to amma dai ai ba tilas bane tunda wasu suna yi ba da sahabbai su ma sun yi haka to da ba a samu sunnar ba wannan ya sa kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi cewa wata rana suna cikin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai sai sahabbai suka ji alamar manzon Allah ya tsira takalman ya aje su a bangaren hagunsa ah sahabbai sai suka lura da dan motsin da suka ji sai suka manzon Allah tsira takalmi ke kan kace ne wannan sai ji kace sharaf sharaf kowa yana tsira takalmi sa aka aje shi kowa ya aje sai a hagu tun daga mai gida ya ajiye mu ba sai mi ba ana ijarwa ba za a san shi amma balikum wa ba'atum ni'alakum me yasa ne ku ne daga kowa ya ajiye takalmi suka ce ya rasulullahi kawai mun ga ka ajiye sai ce to kaf kare yin haka jibril ne ya zo min ya ce mana na ta ko wani abu shi yasa sai na ajiye kuma in ɗayan ku ya ta ko na jasa ko wani abu ya cire takalmin ya mai da shi hagu to kaga ba magana a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan kawai in manzon Allah yana yi ake Umar da ya zo Hajar al-Aswad ta yi ni na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana sumbata ka bada ba zan sumbace ka me hujjar yin sa annabi ne to wannan nasi da suka dinga yi na bin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kiyaye mana su sannan abu na biyu shine ba su kwanta sun ce shi kenan kawai dai abin da muka sani ma ba a'a bibiyar annabi suke yi da kula sun zama tare da shi wannan zaman ba kuɗi ba suke so ya ba su ba so suke yi su gaya ake abu kaza su ma su imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahih a kitabul ilm ya buɗe babi babu na tanawu fil ilm babin da yake nuna cewa zaka iya tura wani ya je ya koyo karatu a madrasa ya koro hadisin da isnadin zuwa ga Umar Allah ya kare da a gare shi yace da ni da wani makwabci na shine Isban ibn Malik mun saka tsari na yau ya je wajen Annabi sallallahu alaihi Umar ya je kasuwa in ya suka hadu da daddare sai Umar ya kawo abin da aka samu na alherin kasuwa shi kuma ya kawo abin da ya ji na hadisi sai su raba gobe kuma sai Umar ya je wajen Annabi sallallahu alaihi shi kuma ya je kasuwa ya kawo hadisin bisulihi Imam Bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban a cikin sahihi wa kunna na tanawo bin nuzul ala rasul sama kaga wannan shirkin su ya kai har zaka iya ma daukar wani kuyi ga ka dinga biyan sa idan ba za ka samu damar zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba albatan san idara <laughs> ina lissafa da abin da shida yanzu kuma na ci na ci rabin shi ba sai an ci rabin sannan abu na gaba shine daga cikin hanyoyin da magabata suka bi wajen tsara sunna mu na farko su ne shi ne ba sa gaban kansu duk abin da ya faru suna komawa annabi sallallahu alaihi wasallam su abin ya kasance kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin uqbatu bin al-harith Allah ya kare da a gare shi yana makka shi da hijira ba lala ya musulunta daga bayan ko wani abin ya mai da shi makka to sai ya aure zai tare da matarsa sai wata mata ta zo ta ce uku ba ai na taba shayar da kai kuma ita ma aure kana taba shayar da ita kun ga zama wa aka wato ko ko kai ne ai ba za ka yadda ba da sanya ya zo kin faɗa ba sai da na zo zan tare da amaryata to ba wata wata uku ba daga makka sai ya ɗauko abun hawa ya tabo har madina wajen annabi sama akan matsala ɗaya yana neman sunna ba sa gajiya yana zuwa ya gaya Allah kuma yake cewa Rasulullah ka ka ka sai manzo Allah ya ce to kaifa wa qad to ya za ka yi da ta faɗa uku bai fito suna bin lafiya ya koma fa fara ha uku ba sai uku bai rabu da wannan mata sunan ta kafsha ta jirma ya ta ta malaman hadisi har sunan ta sai da aka gano kai har mijin da ta aura ma daga bayan bari shi ma zai da aka gano sunan to da ba da ta suke yi ba wannan yana daga cikin hanyoyin su sai daga cikin hanyoyin shine idan wani abu ya faru mata hatta mata da suke cikin gidajensu irin ka suka taba kokarin ka ya rasulullah maza sun kwace mana kai fa ja'alna fi nafsika yawman wai har mata ma su ma ba za a basu a baya saboda akwai matsalolin da maza ba za su iya wakiltar mata ba su matan da kansu za su yi kansu abu in ta kama ko na kunya ne ba sa ba su kashe kunya um musulmi da zazojin annabi zama ta ce ya rasulullah wa hal ala al mar'ati min husnin da tahtalamat a mace in mafarki za ta iya wanka sai um, um salama ta rawar su ce subhanallah fadhahtin nisa kin kunyata kin kunyata mata sai maza za ta bal anti fadhahtin nisa fa anna yakunu shaba sai maza Allah ya bada wannan koyarwa to sannan kuma da maza Allah sallama ya koma zuwa ga Allah yayi wafati ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai zanto wannan bankin da suka cika da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun dauko sun baje shi an fara kuma yanzu ɗauka tun daga randa manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama suka fara bukatar manzo Allah sama a nujarridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyabihi aw nafsi kaman kaman nujarridu mauta an nafsi rasulullah fi ziyabihi aw nujarridu kaman nujarridu mautana ya zabi manzo Allah sama ka kaya zabi masa wanka ko yaya wannan dai sun samu wani abu shubuhu ilham an ji cewa ko wanke annabi sama da sufafa to maka za mu kai shi ko baki ko Uhudu ko ina sai Abubakar ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba wani annabi da Allah yake daukar ransa sai a inda sai a inda za a binne shi to tun daga nan suna ta fara aiki to tun daga ranar ba wani abu da sabai ta ƙara yi da ka da ka zo da abun ga annabi ba za a zare maka ido da suka huskace da sai na Abubakar a hada Qur'ani yace ba zan yi abin da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to ashe wakar da bai gano abin da suka gano ba ne wannan ya kauce da ɓangaren bid'a yana cikin masalihul mursala nan sai ya zanto wanda yake mai ilimi wanda ya fi ilimi sai ya zanto wanda yake na kasa kuma ya gano wani abu da wannan bai gano ba sai ga sai sun haɗa da addu'a domin batun kaucewa annabi sama ba zai yi wa a gaban sahabi ba irin Abubakar Umar ya ce ba mu bushe ba muna ta addu'a har Allah ya haska zuciyar Abubakar sai ya gano ashe hada Qur'anin sunna ce sai suka ijma'i akai na na Fatima ta zo neman gado ga aya karara yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu al unsayin fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma taraka in kanat wahidatan falaha nisfu kaga na na Fatima tana da ris bi nasl Qur'an amma wanda ya zo da Qur'anin kuma ya kawo wani hukunci sallallahu alaihi wasallam sai sai ah, na ji manzo Allah kuma yake cewa nahnu ma'shar al-anbiya'i la nura ma taraknahu sadaka to tunda nasiri ya inganta ya zama tafsiri ne na wannan ayar cewa wannan hukuncin am ne a khas ne amma urida bihi al'am urida bihi al'umum afwan am ne khas ne amma a sura ta am ma'ana an kebanta annabawa kuma sahabbai suka yi ijma'i akan haka ba a saba sai na abubakar akan wannan matsalar ba to amma sai to dan kiyaye sunna sai suka zo da wani tsari tsauri cewa idan ka zo da magana in aka ji ba a san annabi ya faɗi ta rasu sunna sai an ba a hankali kafin a karfe saboda a kiyaye sunna wata rana sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana nan sai ga wani ya zo wata mata ta zo ta ce jika na ne ya rasu kuma uwarsa tuntun ta riga shi rasuwa sai na zo batun gado sai aka ce ba za a bani ba shine na ku sa baki a ba Isra'ila ce ai baki a cikin Qur'ani ba kaka a Qur'ani to akwai kaka a UC akwai kaka a wala kunnisu akwai kaka a a kafin wala kunnisu akwai ta kasar wai kana rajulan wai kana rajulan ne ko yura su kalala ta sai kuma yasar sunaka ci ku fil kalala ba ki a qur'ani kuma ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabaya ya ba kaka kake sai ɗaya daga cikin sabai ta shi ce ni wani na gama manzara sama ya taɓa raba gado ya ba wa kaka kaso ɗaya bisa shida irin wanda ake ba wa uwa wadda ɗin musulun yana baka ce wallahi sai ka kawo min shida cewa annabi ya faɗa haka tun da wannan sabon ya tashi ya fita wanda ya zaɓi bar ya fita shi a cikin bayan da ilmi wa ya fita ya dinga neman wanda zai ba shi amsa har sai da ibi isa muhammad bin masalama ya zo ce a gabana annabi ya yi haka sallallahu alaihi wasallam sannan sai abakar yana su kun ga akwai taharri wajen karbar ita kanta sunnar ma tukuna an tabbatar da an mata ne. imam al-bukhari ya rawaito daga abu musa ashari wata rana ya zo ne sai na umar ya nemi izini har so uku sai na umar bai ce ya shigo ba sai ya juya ta sai na umar ya fito ya san abu musa ya zo amma yana wani abu ne kuma a matsayin sana'a ne ya kamata abu musa ya jira shi sai ya sawon abu musa saboda ya yi rashin ladabi ga gwamnati za a ladabtar da abu musa sai sai na umar ya samu shi sai masa bai sa ka tafi ta aina ji manzo Allah da sallama ya ce in ka ne izini ko uku ba a baka dama ba ka tafi nan take sai fuskar sai na umar ta canja idan sai kada yayi jajahur hankalin ta ya tashi to da bi jin wannan bayanan sai ce wallahi ko ka kawo min shaida da ta tabbatar da annabi wasallam ya faɗi wannan magana ko ka ya gaya maka dole abu musa al'ashari ya tafi ya ta neman wanda zai fasa sai dai samu abu sa'i har kasuwa ya shiga jama'a don Allah akwai wanda zai tuna sanda annabi sama ya faɗa haka abu ya ce ni na fi kowa kankantar shekaru mu je ana zuwa ce ya amiral mu'minin ni ma na ji manzo Allah ya faɗa haka sannan sai aka ce na Umar ya ne sai ce ba amma inni la attahimuka bi kadhib ba wai ƙarya nake tuhumar kare ta ba tsoron da nake yi kar a ba wa mutane dama kowa ya ce annabi ya ce kun ga wannan yana ɗaya da cikin ma'alim na tsare mutuncin wannan sunna dan gudun kar ma a je a shigar da kuskure a cikin kaga anan in ka duba sun rawaito hadisai da yawa da cikin nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana ai masa kariya kuma ya ce wanda ya masa karya fa ya wa a adabu minan nas wannan abin da sahabbai suke yi lokacin da aka fara samun tabbatarwar al'amura sai suka ƙara ninninkawa a kai wata rana Abdullahi dan Abbas yana cikin masallaci sai ga Bushair ibn Ka'ab al-Adawi ya zo yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane sai sauraron sa ake Abdullahi dan Abbas ko yana san ko kula shi ne a lokacin misalin da za a baka ka gane kamar yanzu ana cikin masallacin da ne muna cikin wannan lantar sai ga wani mutum izo da buhun daloli na amerika ya zazzage sai ya fara jera ya ce ku a hankali kowa zai samu amma ina so layi layi a ga goma kuma sai ga wani mutum can yana zaune yana ta lazumin da karatu qur'ani me zaka ce ne anya wannan yana da hankali kuwa ai har ni nake magana ina ganin zan iya dakatawa a karbo in da in ci gaba ko ba gaskiya su su su kwaɗayin da suke suna ma ya ai ko kai ne mutumin za ka zo ka tambayi wannan to sai ga Abdullahi dan Abbas ana ta sauraron sa yana burge mutane amma Abdullahi dan Abbas ko kula ne sai Bishar ya zo ya ce masa a wa hadithuka Allah sallallahu alaihi wasallam wala talu ina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ko a jikinka yace da mun kasance idan mutum ya ce mana kala rasulullah sallama sai mu kasa kunnan mu zuba idan mu saboda abin da muke ta nema kenan yace falam ma rakiban nas sa'aba wa zanu amma da mutane suka shiga wani rikirkitaccen yanayi as-sa'ab shine dokin da aka horar da shi wanda za a iya yin sukuwa da shi wanda da ka bashi lizzami ya gane ne take ai azzalul kai as kuma shine wato sabon yanka wanda yanzu aka kawo shi barga kana sakin linzami ya yi dama sai ya hagu ya yi tsalle kamar zai kare kai idan za ka tafi sukuwa ko kilisa wanne za ka hau azzaru za ka hau ko azzar azzaru za ka hau amma aka ce ga makiyanan a gefe a bakin kofa za su shigo wani dokin za a za a dauka wanne za a nema a tafi shi a in ta ɓaci ruwan kashe gobara ba a zafi to abin da balarabe ke nufi da a rukuwa sabuwar zarur mutane sun zama sun shiga cikin wani rutanin da ba ma sa cancanta abin da ya kamata yace to tun daga lokacin kunna la nasma'u illa inda man na'lam ba ma sauraron ba ma sauraron mutum ko ya kawo hadisi mun san shi to daga nan sai sai sai aka fara shata layi sai an san ka za a karɓi hadisin ka dan ne dan a kiyaye wannan sunna amma ba a haka da ka haddace abu ɗaya ma to kokari kake ka samu inda suka haddace irinka ta kai Abdullahi bin Hunay Jabir ɗan Abdullahi ya tafi tun daga Madina ya je har Iraki don ya gamu da Abdullahi bin Unais saboda hadisi ɗaya da ya rage daga shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai sai Abdullahi bin Unais suka ji shi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana da kwanaki wata da watanni yana zuwa ya ce ala ma lale mara ba bismillah yake a a tsaya zaka ci da wata ranar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza muna zaune da kai ya abin yake ne ce kwarai mako manzan Allah ya ce kaza ya ce kaza ce to na baka lafiya ya ce to ka zo ka huta ya ce ba hutu ne gano ba dama so nake in tabbatar da wannan hadisin yana nan ko kuma daga nan sai suka dawo suka wata hanyar ma dan tsoron kar su shigar da ra'ayin su ko ƙarya ko kuskure a cikin hadisi sai zan tuba ka sai suke ba da hadisi sai ka matsa musu wani ma aka zo aka tambaye shi Zubair bin Al-Awwab in suka maza masa sai ce kabirna wa nasina wal hadithu an da sallallahu alaihi mun girma mun manta yanzu ba karamin aiki ne ka zo ka ce annabi sama ya ce wani in ya zo kan ya bada hadisin kamar an sa mai bindiga a kansa a firgice yake har ya gama ana ibn malik sai ya gama kawo hadisin ma sai ce au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da wayannan sahabban suka tafi na bayan su suka zo to kuma ashe wasa farin ke sai zanto nagartar ta rabu kwakwalwar ta an ƙara samun nisan lokaci to yanzu kuma sai aka zo aka ba wa isnadi muhimmanci sai zanto ana ma gane wani da wani almajiran wani yanzu ba yadda za a yi ka fito ka ce manzon Allah ya ce haka kawai a karɓe ka sai ka faɗi a wajen makani wa'anda ake iya ɗagawa ƙafa kawai sai irin su sabilin sayyid su ma ba ko ina ba in sa'id ya ce kala rasulullah sallallahu to yau da gobe an gano cewa daga abu ne da hili ko saboda sirkin sa ne abu Hurairah to yana jin kunya da nauyin ya ambaci sunansa to sai aka yi wannan alama amma hatta su hasan al-basri kun ga ibadarsa da imaninsa da sa amma nutsuwa ake a saurare shi da an biya wata magana da ta nuna ba ji ba sai a yi abin alama Hassan al-basri bai gamu da abu huraira amma yana cewa haddasana abu huraira da aka samu likitocin hadisi kanikawa suka dinga bibiya su ga wai hakan ƙarya yake ni, ko kuma yaya ne kashe sai suka gano ba ƙarya yake ba wayo yake yi shi yana so a karɓi ruwayan ne in ya ce haddasana yana nufin mu ƴan kufa kamar ni ai kowa ya kallon bai ji da cewa dattijo ne amma dai ai ka san 1966 ba haife ni ba shekarar da Sardauna ya mutu amma yanzu zan zo in ce dama Sardauna ya gaya mana ya ce mana kaza Aminu Kano Allah ya ji kansa rahama 1983 ya rasu July ni an haife ni 1983 amma ban yi wayan da zan iya jin magana ta ba amma yanzu zan yi ruwaya in ce ai haddasana Aminu Kano amma abin da ke nufi ma'ashara hausawiyin ko ma'ashara ahli Kano kaga wannan tadrisi ne amma cikin wayo aka bibiya aka ji hasan ana yi ya ake Hassan hasan an samura aka gano gaba ɗaya hadisi da ya ji a samura ta jindur shine hadisin hakika to sai ya zanto wannan zafin da tabi'ai suka yi to ashe sun koya wa su sai su suka fi su ma zafafawa to a lokacin nan sai aka fara magana ma akan rijal wane ba a yadda da shi ba wane yana da matsala wane ba shi da hadda sosai wanda yakan rawaito abin da yake sabawa wa malamai ba don kowa sai don a bawa janabin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai sannan idan ka ƙara da zagin da suka yi da rashin zama a gida fita suke yi su tafi zuwa ƙarshen duniya da nema lokaci na ya yi har na ƙara minti tara minti takwas to in malam ya yarda in ƙara minti ya zama minti goma kawai zan ƙara sai in dakata a bari in ba ku misali ta inda za ku ƙara gane cewa wannan aikin ba da wasa su kai shi. Al'imam zai ibn al-Subab al'iki fika ne, zakar hukun shibban fustigar, rawalahu al'imam Ahmad, sannan ya rasu shekara da ɗari da uku. ya ramsu da shafi'i shekara ɗaya ya gina shafi'i da shekara ɗaya a mutuwa wata rana suna majalisin sufiyan as-sauri sai sufiyan as-sauri ya furo isnadi yace haddathana usama ibn zaid qala haddathana حدثنا وعي ابن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو قيس عبد الرحمن بن الثابت مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفرق بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم wannan magana ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bambanci tsakanin azumin mu da azumin wa'anda aka wajabta wa azumi kusa an taɓa wajabta wasu kafin mu ko ya yi lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala lazina min qablikum su ya lazina min qablikum ya zo a cikin al-mu'jam al na Imam al-Tabarani bi sirrin fihi maqal ta hanyar daghfal ibn hanbal cewa al'umma umma ce ta nasara shi kuma usulu fi daghfal sahabi ne ko ba sahabi ba a shahid manzara sun ce cewa bambancin azumi da su shi ne sahur da haka in kana so ka yi ta ce. azumin ka ya zama na sunna ɗari bisa ɗari ba wani burgewa ne ka sai ni ka san ba na ba ka tashi ka yi sahur wannan annabawa ma duka suna yi kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin da bukari ya rawaito shi da imam malik ya rawaito shi eh, maqtu'an ta hanyar wannan ibn abdul bukari to sai yana faɗan wannan maganar ta ga ai kai ne zaka ce a wannan shikenan kawai a ci gaba da sahur amma wallahi mutanen nan ce ina sai wani ya zo ya raɗa wa shi zai bin ka ba zai sai maka kai malamin nan ba wai matsala ce da shi ba amma an waye ce ni a ga ya yi an usa mata gudun zai su usa mata gudun zai yana nan a madina suna kufa fagarin su siyan kawai daga ranar nan zai tuna ta babu ya sallama da makaranta kawai ya je gida ya ɗauki abun hawansa ya tattara abin da yake da shi na guzuri bai zai tsaya ko ina ba sai da ya je har madina ya yi ta bincike har sai da aka nuna masa wata masu nuna ya ya zame shi ya gaishe shi ya ce to a hadisi ne Sufiyan ya gaya mana ce kai ka gaya musu cewa ka ji daga ibn Ulay a ibn ulay al shi kuma ya ji daga daga babansa shi kuma ya ji daga abu kai maula abdullahi ibn am shi kuma daga abu am daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwarai da gaske ya kara jiro masa kinani kawai dai sai wani ya kula da shi sai zo sai ku an yi kuma walai din yana nan a da na bashi da rai sai sai ya zama bai kama wai daga nan sai ya tashi ya dauka ya daura sirri daga madina zuwa misra tafiya wata nawa wani fa hadisi ruwaya ɗaya ce sai ya kaɗa kansa sai misra wai dan a tabbatar da wannan sunan mu a wajen ma'ai kaman ma ba wani damuwa muka yi ta ba ko ba ka bane to amma su dan su kiyaye wannan addinin ya zama da hujja ake yin sa a matsala ta fiqhu wacce ba ta cikin ummahatul masail ma na azumi wanda ijma'an in kai azumin ka ba sahuri yayi kawai baka yi sunna ba ba wani malamin da cikin mazahi mara mara da ya ka azumin ka ba amma akan haka sai da yi jira har sai da yi game da ibnu ulay al-lakhari yace ibnu ulay al-lakhari yace masa kwarai da gaske babana ya gaya mu shi kuma ya ji daga abokai shi kuma ya ji daga Abdullahi dan Amr bin al shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu nutsuwa to waɗannan wahalhalun da suka bi da hanyoyin da suka bi su ne fa malaman bayan su suka zo suka bi dare suka bi rana suka dinga tattara ruwayoyin nan suna tantancewa suna warewa har suka wallafa mana manya-manyan littattafan nan da a yau muke ninƙaya a cikinsu wanda duk wanda ya isa in ya isa shi malami ne za ga baya ɓata lokacinsa akan su yi banza da wuce in dai kai ahli sunna ne to buran ka shine wannan magana ga dalilin da Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kuma dan ku tabbatar da cewa haka ne su wa'anda suka rayu da annabi ko wa'anda suka koya a wajen wa'anda suka rayu da annabi ko na bayan su ko na bayan bayan su ko wa'anda suka bi mu sarki da fahimta ga ma yadda suka tabbiyar da ra'ayinsu akan wannan matsala a haka suka taso a haka suka rayu kuma a haka suka mutu sun suke mana da magana ɗaya do Allah sai ta ƙarshe wani abin da suka yi Allah ya gaskata musu kuma Allah ya yarda da su wannan alamomi da yawa sun nuna Allah ya karɓi aikin waɗannan bayan Allah domin an sha a yi mafarki mafarki ba a kafa hujja da shi a matsayin yankakkiyar hujja amma ba a sakin sa a kyale shi dole yakan zama wata na ta yin ta na duniya Al'imamin imam shaukani Allah ya karanta da rahama da yake tarjama imam sanani yana ya ba da labarin abin da ya faru a kan sai mafarki ya gan shi a cikin mafarki a cikin wani yanayi daga cikin awwal da suka tattauna har sai da ya tambaye shi ya ce masa ina manya manyan malaman hadisi ya ce Allah ya yi musu rahama Allah ya gafarta mu. wani wani abu ne zai ƙara kwantar maka da hankali duba da irin yadda suka rayu mutanen nan da yadda suka mutu kuma da yadda Allah ya musu kyakkyawar cikawa ina yawan ba ku misalin mutuwar Abu Zur'a Tarrazi Allah ya tsara ha shekar da ɗari biyu da sittin da da biyu ya rasu Allah ya gafarta masa Abu Zur'a Tarrazi Ubaydullah na Abdul Karim yana kwance yana magagin rashin lafiya saboda tsabajen sunna da rashin sassautawa bid'a da makalkalewa akan rawar zuwa jikan manzo Allah sallallahu alaihi yana rashin lafiya Abu Hatim da Muhammad ibn Muslim ibn wara suka je duba shi suka gan shi a cikin yanayin da alamar da in ka ga mutum a cikin mutuwa to shi an yi gwagwarmaya rayuwa kenan sai rawaito hadisan manzo Allah ta ce mutumin nan kan mu bar wajen nan mu lakkana masa la ilaha illallah ko zai tsare to amma wa zai ga ya masa da ka gane ladabi yadda ɗalibi yake wa malamin sarari da abu hatim arrazi da fa'ubai ubai da shi abu da afa abokai amma tun da abu hatim gaba yake da a shi a guzu a gaba yake da abu hatim abu hatim ba zai iya zuwa gaban sa ya lakana masa kalmar shahara tsoro yake sai ga kamar yayi masa rashin idan mutum ya girme ka ko da ta ku ɗaya ko da ilimin ku ɗaya sai ka girmama shi saboda wannan girman shekaru ko kuma malamin ku ɗaya amma ya riga ka zuwa wajen malamin ko kuma ya ɗare ka a wani fanni na ilimi ko ya girme ka a shekaru kai kuma komai shekarun ka in ka san wannan Allah ya bashi ka ma shi ka mutunta shi ba dan shi ba ko da yana da wani hali sai dan hasken abin da Allah ya bashi da haka suka samu albarkar karatu to sai suka ce mu lakana masa wannan ya ce ka lakana masa wannan ya ce ka lakana sai suka ce to abin da za a yi mu zo mana a gaban sa mu baje hadisan ne kamar muna muzakara sai suka ce to haka ne sai suka zo gaban sa sai shi Muhammad ibn Muslim sai tambayi abu hatim sai ce za ka iya tuna hadisin nan na wanda ya mutu da kalmar la ilaha illallah hadisin mu'az ya ce yi eh, ni hadisin na same shi ta hanyar abdulhaq ibn makhlad shi kuma abdulhaq ibn makhlad ya same shi ta hanyar abdulhamid ibn ja'far shi kuma abdulhamid ibn ja'far ya same shi ta hanyar sa sai ce salihu gaban su sai bin da faduwa sai in ina ta kama sai kasa ya ce to dakata ni kuma na sami shi ta hanyar Muhammad ibn Bashar qala haddathani Abu Asim an-Nabi shine Abu Hatim al-Makhlan qala haddathani Sa Abdul Hamid ibn Ja'far an sa shi ba yana zuwa kan sale din sai ka kai to wannan bawan Allah yana shakan sa na karshe sai ya ji an kakare akan sunna ina son ga muku juhuduhum min sunna ba wani uzuri yana rashin lafiya kawai sai nuna a ɗaga shi da ka sai aka ɗaga shi sai aka jinjire shi ya ɗan numfasa sai sai haddasani bin da shi ne Muhammad bin Mutar ala ni Abu Asim Nabi kafin dole yana yi yana huta ala haddasani Abdul Hamid bin Ja'far an Salih ibn Abi Arin an Kathir ibn Murra an Mu'az ibn Jabal annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana akhira kalamihi la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah sai Allah ya tsara wannan kaga yadda malaman hadisi suke kuma malaman sunna yadda suka rayu da kuma yadda suka dinga ba wa sunna kariya dama kuma ba komai za a faɗa ba dai dama a nuna kuciya bakani kuma a yi wa harufan wasulla ko a yi musu dugunguna ragowar kuma insha Allah a cikin maganganun ne da kullum insha Allah za a ji su kuma da ma da su da fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan tafarki har zuwa mutuwa shi ko malamin mu shek malam magaji fada da Allah ya dawo da shi lafiya abin da yake ma Allah ya bashi ina ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wataala sannan ina mika godiya ga dan uwa bayin mu mutanen zazzau a bisa kyakkyawar tarba da suka yi mana duk da a ma'azirar da kafai iyayen mu a nan a ciki Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi a bisa kyautata zato da suke mana da kauna da suke nuna mana duk sanda abu ya taso ni dai ba abin da zan ce da Allah ko ba abin da zan ce da wayannan bayan Allah duk da dai cewa ta ciki da ciki Allah ya saka musu da alkhairi Allah Ubangiji ya karɓi wannan aiki nasu Allah ya sifirta ya yi mana fitira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwa kuma malaminmu a shek abubakar sunan baban gwale allah madaukin sarki ya tafi shi da gidan aljanna wato idan kuka lura malam damji ne abinda yake nufi da damji shine ya karasa muhawarar shi ta jiya kuma ya yi ta amma da wani usulubi irin na kanawa ba ɗin Allah ya faka da alkhairi wato malam ya yi abin da ya kamata tsakani da Allah cikin lakcin malam akwai darussa masu yawa wanda ya kamata ni waiwaye abin tafiya musamman kalmomin shi na ƙarshe na girmama duk wanda Allah ya girmama tsakani da Allah mu ɗaliban ilimi musamman mu a nan Zariya akwai wata jarabawa da aka jarabce mu da shi aka jarabce mu mu ƙanana kuma aka jarabci manyan mu amma ni na fa ganin laifin ga mu ƙanana so da yawa mu ƙananan ɗalibai muna da ƙarancin ladabi da biyayya da girmama waɗanda suka gabace ma ilimi. To da yawa Allah ya kan maka buɗi, ya maka wani fatahi na ilimi, tafuwa wanda yake gaba da kai. So a yanzu malam yake gabatar man da cewa ko da ka fi shi ilimi, idan ya girme ka ko ya riga ka shiga makaranta ko yana da wani falala a kanka, wajibi ne ka mishi biyayya. wannan jarabawa ce mu ɗaliban ilimi Allah ya jarabce da ita kamar yadda su ma manyan mu su ma aka jarabce su sai ka ga yara matasa Allah ya ba su alƙur'ani Allah ya ba su sunna Allah ya fahimtar da su addini amma kullum jaƙile su ake ana take su wannan cututtuka guda biyu muna da su a cikin wannan gari namu na Zaria alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to yana da fi hikimar kirkiro waɗannan abubuwa da shafafi ilmiya da kaga muna yi wasu ce ai waɗannan kun ga malam ya bada wata amsa ta ilimi a farkon muhabaran Kin bara wasu ka ce a ce an yi makon qur'ani bid'a makon sunna bid'a ai ko aiki ya zan in dai wannan ne kake ce ma bid'a aiki ya zanka malam ya bada amsa akwai abin da ake ce mishi masalihul mursala da yawa yawan muda da ban ilimi idan mutum ya yi bulubul marami sai dauka iya hadisi. idan mutum ya hadasa shar sai dauka ya fanci qur'an idan ya yi yayi qawaid eh, eh, ishmawi iziya sai dauka ya zama malamin fiqh akwai waɗansu ilmuka wanda kusan sun zama sun ɓace mana ana usulul ziki daidaitun suna karantawa qawaid fiqhiyya akwai ɗalibin ilimi da muke magana da shi akan kawai da wallahi tallahi billahi ya ce mun bai taba jin sunan wannan ilimin ba sunan ilimin bai taba ji ba amma ya ce kaza bidiya ne kaza ba daidai ba akwai ɗaliban ilimin da suna ganin wane bai isai koyar da su ba akwai dattawan malamai muna ta afara su suna ta mutuwa ba mu da makofinsu yaro da ya gama alhabbul mubin na ɗaya na biyu na uku zai fara rawani yana gyara babbar riga shi ma ya zama malamin islamiyya wannan musiba ce yanzu kuna bin karatu sukan da malam yayi akwai abubuwan da zaka ji kamar wani yare ma yake yi na ilimi sai ka dauka wani yare yake so da tsakani da Allah misali ilimi yayi rauni a cikin mu to Allah ta'ala ya farfado da mu kuma Allah madaukin sarki ya saka mu malam da alkhairi hakikatan lokaci ya ja da mun bukaci dai daga cikin malaman mu Ya mana tarihi, amma yau ma kamar kullum Allah madaukin sarki ya albarkaci wannan majalisi namu da ‘yan uwa mabambanta ciki akwai manya-manyan malamai abu eh, abu samar wanda ce muna tare da shi a nan kuma yau ma Allah madaukin sarki ya ba shi ikon ya halarci wannan majalisi akwai ɗaya daga cikin jagorori kuma babban alkali na headcourt na jihar kaduna wanda ɗalibin wannan majalisi ne duk inda ake karatu duk da matsayin da Allah ya bashi amma ya kasance mutum ne mutawabai muna tare da shi babban alkalin jihar Kaduna Malam Yakub Badamasi akwai iyayenmu malamanmu akwai Malam Muhammad Sani wanda aka san shi da Malam Biki babban limamin masallacin marka muna tare da shi akwai malamanmu yan gwagwarmaya Sheikh Malam Bello Ja'far wanda ya yi fici a karantar da alƙur'ani da sunna muna tare da shi a nan akwai ɗan uwa malam bashir bello a tsalafi wanda shi ma muna tare da shi a nan akwai dattawa waɗanda suka yi ma sunna hidima suka ba da dukiyarsu fiye da shekara arba'in inda ana magana sunna a lardin zazzau muna tare da su a nan irin su alhaji na ayuba tudun jikun suna nan sun boye allah ya nuna mana su akwai su alhaji ɗan ingila dattawan sunna wanda da gan su kaga alamar sunna muna tare da su suma a wannan majalisi akwai malaminmu babban limamin gidan yari na wannan gari namu na zaria kuma ɗaya daga cikin limamanmu na dandali da markas malam abdullahi tukur shi ma yana wannan guri akwai malam kabiru tudun jikun daraktan makarantar ubai ibn kabin akwai ɗan uwa malam ilyas tudun jikun akwai malam umar hassan hishori polytechnic akwai malam nusu muhammad sadis eh, dan wani Dokta eh, jamil muhammad sadis da sauran waɗanda allah Maɗaukin sarki bai kai ido na a gare su ba ko kuma na gan su amma sunansu ya ɗauke mu cikin ɓangaren iyaye mata akwai dattawanmu da yawa waɗanda na gan su allah ya saka musu da alkhairi da ƙarshe akwai sanarwa kamar haka a farkon karatu mun ambaci cewa ana iya kallon waɗannan karatuttuka a sunna tv da sauran tashoshi kamar da sunna tv sun ba da sanarwa za a iya kama su kore a waya ne za a iya kallon su a manaja na avo tv akwai in ka shiga play store za ka iya saukewa ko kuma apple store za ka iya saukewa za ka iya ganin sunna tv yadda ake yi a lokacin da ake sanya wannan karatu ana sanya waɗannan karatu suka karfe biyar wato karfe goma na dare an jima za a sa za a sa kuma karfe biyar na asubahi kuma za a maimaita karfe daya na rana eh, afrika TV 3 zuwa yanzu ba su gaya mana ba Albani TV ba su gaya mana ba eh, Kausain TV Da'awa TV duk dai waɗannan gidajen talabijin muna tare da su kuma suna ɗaukar wannan karatu sannan za su sa su sha Allah abin da yake a timetable gobe wanda zai gabatar da lakta ne dan uwa abokinmu kuma ɗaya da cikin malamanmu Dr. Kabiru Abubakar Afdar wanda yake shine darakta na Darul Hadith Salafiya makarantar babban malamin mu Sheikh Muhammad awwal Albani Allah ya gafarta mai shine zai gabatar da lecture a gobe jibi kuma babban darakta general manager na gidan talabijin din Sunna TV Dr. Ibrahim Adam Umar Bisina shine zai gabatar sai zama ranar juma'a malam Bisina zai gabatar da lecture to kaga idan ya lakta anan dole ne ya kwana a zariya to kuma yana da lakta a kan a katsina alƙalami shi za a kaddamar da waƙoƙin babban mawaƙin nan kan tama to sai ya kira ni ya idan ya kwana a zariya da safe ya kama hanya ya tafi katsina akwai mushaffa ile makara ko dai matsaloli na hanya to sai bukaci a yi takadimi da ta'khiri to dan haka mun jawo lecture Dr. Ibrahim Jisina daga GB yaushe Juma'a mun dawo da ita mai yaushe gobe kun ga idan yayi alhamis to kaga zai huta haka ne Juma'a sai kama hanya ya kwana a katsina asabar saboda lecture a ina ganin tsarin ya fi ko to duk da dai babban masallacin mu na madarkaci sun bukaci mu roki malam ya tsaya ya musu ba, to amma dai yanzu ba mu kai karshe da datta ba amma dai na tura mai kuma ban samu respon ba ala ayyukan halin dai gobe idan Allah ya kai mu wanda zai gabatar da lakta shine Dr. Ibrahim Adam Jisina don haka sai a shirya don gabatar da tsoron wannan lakta abu na gaba muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya ga mahalarta wannan muhabarori irin haɗin kan da ake ba mu musamman ɓangaren jami'an tsaro na farin kaya da na kaya masu kala daban-daban da waɗanda ba a gaisu Allah ya saka musu alkhairi sai dai jama'a ya haƙuri adadin mutanen da suke zuwa gurin nan Allah kada ya san su da haka gurin nan yayi mana kada mun roƙi alfarma gurin makwabta kuma an ba mu haɗin kai muna kira ga iyaye musamman iyaye mata don Allah idan aka zo aka ce guri ya cika to akwai wannan gida na haguda mu'assasa na ga mutane a ciki a gurin akwai gidan nan na damar da mu'assasa gida alhaji alhaji na mata Allah ya gafarta mai mutane na gurin haka don Allah duk wanda ta zo aka ce guri ya cika ta yi hakuri ta je kada a tsaya ana hayaniya su kuma eh, masu kula da mutane su yi haƙuri kar ka dauka duk wanda ya zo nan ustazu kuma kar dauka duk wanda ya zo nan ya san ka'ida kuma kar dauka duk wanda ya zo nan yana da hakuri wani kwanda mashar zai ko ba haka ba to ku dinga yin mu'amala da mutane kowa da ilimin shi kowa da hankalin shi jiya wani cikin masu kula da wannan gurin an bata mashi rai sai da wani musamman ya zo wallahi ya gaya mu yace gaskiya ina siya shi an ce ya tsaya kare bar kowa ya wuce to kila wani ne zo ko ko da cibiya ko dai wani wanda ya kamata a dan nemi alfarma a bashi ya wuce sai aka bashi ya wuce sai yana ta da yana cewa dan menene sai mun zo gurin musulunci ne za a fada mana sai wasu sun je coci ba a ba su matsala ta bane kalmar ba su dace ba to sun coci Allah ya tuba yan wuta ko mu ne da muke nema ne ba sai an yi hakuri ba ai sai an yi hakuri da haka muna kira da ‘yan uwa duka a yi haƙuri don Allah, ‘yan kwanaki ne ƙididdigahu, a cikin kwana tara yau an yi nawa, an yi ɗaya bisa uku, wata nan ka zo nan sai ka gaba bu kowa, da aka muna fatan a yi haƙuri. Sa'an nan tsakani da Allah jama'a duk abin da ya kamata mutane da bakin gwargwado na wannan lafiya mun da shi, amma Allah ya sani abin yana nema ya fi ƙarfin. Kullum sai mun zo na gyara da ya kamata mu na ba da misali game da hasken nan. mun fara gaba ɗaya lafiyar sunan nan za a yi shi ne akan sola amma waɗannan nauyin da aka yi mata dole ta sa ne muka aje sola muka koma ne janareto kuma Allah ya sani ba mu tanadan mata janareto ƙwandala ba Ka goni nauyi ne ya ya ƙara karuwa sa'annan ga talabijin da muka kakkara to alayyar halin har yanzu kofa abu take da duk wanda Allah ya bashi dama na ya bada kuɗi fa ya me ake bukata da yawan mutane za ka suna cewa kai amma lafiyar nan ta an yi ƙoƙari to kai wani ƙoƙari kai da haka ba ma son mu a kawo ce muku tsakani da Allah to amma ba ma son kuma yadda abu ya fara kyau a kai inda ne a ce zai zai dakata Allah ya sani duk shirin da ya kamata yi wallahi ne to amma ma ta shawo ne illa in sha Allah rabbul alamin muna godiya ga Allah muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmuwa na kuɗi ko na tunani ko na lokaci Allah ya faka da kai malam abubakar Salam baban gwale wannan ba shi bane zuwan shi na farko asafa wannan shine zuwan shi na uku ko na hudu gabanin yau malam zai wahala ya zo garin nan bai ziyarce ni ba kai ko wucewa zai sai ya gaya mu malam gashi zan wuce a garin masu gidajen mu <laughs> to sai mun tsaya mun gaisa mafi yawancin ziyarar da yake kawa a sabar da lahadi yana zuwa karatun aji to gashi ya kawo mana ziyara sau biyu kuma gashi wannan karin ya zo mana ziyara kuma sau biyu ta domin jiya da yau da biyu muna rufa Allah ya kara mu malam albarka Allah ya kara haske a rayuwarsa Allah ya sa ƴaƴan shi su gaje shi a aikin alkhairi duk wanda ya bada gudunmawa Allah ya saka mishi alkhairi malam muna da matasa masu kokarin bin sunna a garin da na karanta da sunna daga shi akwai wanda yake hagu da kai malam bashir haka ne malam a shi ne bashir mahaifin ne billa shi ko yawa malam bashir billa farki Allah ya saka da alkhairi da sauran malamai da yawa al'asari ko waɗanda suke karantar da suna ungon Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna ganin za mu takaita insha Allah sai idan Allah ta'ala ya sa mu da numfashi gobe za mu saurari daktar da Ibrahim Bisina. Sanarwa ta ƙarshe shine idan yanzu idan aka fara kiran sallah game da muka ambata mata za su fara fita. Amma da an ta da sallah kada a bar wata mace ta fita. sannan nan in ya yayi cinkoso akwai classes guda biyu a sama. Da aka zo Allah idan aka ga tsohu ya matse a hau sama. Za mu iya iyawan mu gobe mu kara talabijin a sama. mutane ba sa so fice jin sauti ba sa jin ba sa kalli da kuma babu talabijin tsakani da arziki mun yi ishara shiru kake yi san su maza in ana wazi akwai kabbara kabbara dai zaka ji ta kala-kala tsakani da Allah waɗannan kayayyakin aiki ana da bukatar su mun haɗu talabijin guda biyu kuma muna kyamar mu ƙara ara saboda gudun me tsautsayi to amma idan ya zama mallakin mu asusa ne la kaddar Allah ko fashewa yayi la kaddar Allah na dai santani to amma duk da haka idan ba za a iya samun na mallaki ba idan akwai wanda zai iya ba da aro to ya kawo ko mu ko za mu iya iyawanmu wajen kula da shi don bai lalli su hawa binu kofar Allah ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa